tambaya shine daga wata nawa ne idan yaro ya rasu ya halatta a mar sallah idan afuwan idan yaro ya aka haife shi sai zo ya kuka yana fitowa akwai sallah ko babu a magana mafi inganci akwai sallah balma wasu malamai da yawa sun ce ijima'i ne ce za a yi sallah to amma wanda aka haifa amma bai yi kuka ba halittarsa ta cika za a yi sallah ko ba za a yi ba ƙauli rajihi za a marsalla iya da muhimmanci mu duba littafin Ibn qudama rahmatullahi alai almuguni mujalladi na biyu namba na 328 yayi magana mai muhimmanci na cewa wanda aka haife shi yayi iso yayi kuka na farko za a wanke shi na biyu za a masa likafani na uku za a sallace shi na hudu za a kai shi makabarta na biyar za a raɗa mar suna Koda yana zuwa in aka haife shi ya zo ba rai amma halittarsa ta cika na farko na'am za a bar damar suna na biyu za a wanke shi na uku za a sallace shi na hudu za a sa mallakafa ne na biyar za a kai shi magabarta idan yaro ya kai wata hudu halitta ta cika a wannan littafi mujallar na biyu shafi 328 zuwa 229 ya ce in ya kai wata hudu a magana mafi inganci duka wannan za a masa za a samar suna za a wanke shi in wankuwan mai yiwa ne in ba zai ba a zuba ruwa a kansa za a sa shi a likafa ne sannan na hudu za a kai shi makabarta abun ne na biyar za a marsala na shi za a kai shi makabarta abun ne inda aka yi sauki shine wanda ya zama an yi barinsa ko an fara halittan amma bai kai 120 days ba kwana 120 don matakan halittan ai uku ne kamar da ya ce cin hadithi na hudu a cin arba'una hadith na ibn umar arba'ina yauman kwa dugon ruwan halittan uwa da uba na biyu dugon na uku tsoka to daga tsokan ake hura rai to in ya kai 120 days hadisi na ibnu mas'udi radiyallahu anhu bai da cewa ana hura rai to sai ce in bai kai haka ba babu sa suna a kansa babu yin sallah babu amma za a sa likafani a ji abin ne shi za a iya sa shi a ne a ji abun ne shi wannan shine magana mafi inganci to kaddara wajen sanya suna ya kai wata hudu kwana 120 sai aka ga halittar ta fito amma an gagara gane cewa halittar namiji ne ko mace min babil misal yaya za a yi malamai suka ce anan sai a duba sunan da yake sunan da yake ya halatta a sawa namiji ya halatta a sawa mace ai akwai sunaye unisex akwai multisex sunaye wanne ne kamar sunan da ya halitta a sawa namiji a sawa mace hmm, hmm. a al'ada wannan ya ce gambo a al'ada ana iya yi haka ne amma a sunan larabawa kamar salama ya halatta a sa namiji da mace kamar katada ya halatta namiji da mace kamar talha ya halatta a sa wa namiji da mace kamar sa'ada ya halatta namiji da mace kamar utuba ya halatta namiji da mace kamar hindu ya halatta namiji da mace a ka'ida na ina magana shari'a ne ba a kalca ba a shari'a ya halatta eh, eh, amma a kiyaye ba na ce kuma za a haifa maka da kawai sai ka je ka ce sunansa sa'adatu <laughs> ka san mutanenmu da iya rikici wani bai so ya ga an zauna lafiya so daga ya samu any opportunity to na za a yi aƙiƙa wannan na ƙetare za a yi aƙiƙa sai dai bai zama wajibin babu hali ana iya yin yanka aƙiƙa akwai a ciki Ibn umar dan akwai yassa da ta haifi ɗa bai wuce wata hudu ba bayan mar duk abubuwan yayi su ana aƙiƙa ana yin wannan shi yasa a da yawanci akwai kuskure da ake wai in aka haifi yaro ya zo ba rai sai a cewa babu suna ana sa suna sai a yi takwadance a ci aikin san ba baba ta haihuwa tsakanin lallade da idi ai akwai wani me sunansa babu suna ai ba haka ake ba sai a sa suna ka'ida ana sawa dan da sunan za a kira shi a filin kiyama bai dace ka bar ɗanka a tashi a filin kiyama a rasa sunansa ba sai ka samar suna mai kyau akalla da shi mala'iku za su rika kiransa tun a yanzu yana barzaku da sunan za a rika adiresin ɗinsa amma an ka ƙi sawa to ka bai sai a ta canke-canke baka sa masu suna ba kuma kai ne uba kuma hakkin a kanka ne to a birnin ma ana iya wannan kuskure ba sai a ƙauye ba sai mu yi ƙoƙari mu kiyaye ko in akwai wanda aka haifa a baya ko da wasu abubuwa ba za su yi ba akalla sai ka koma tsakanin wane da wancan an haifi da ya ma yi kuka ya koma to sai a samar suna misali an sa masa abdulsalam abdulmumin abdulmuhaimin so the time da kake magana kowa sani sai a kira shi da sunansa a can barzaku da sunansa zai aiki a lahira da sunansa zai aiki don daga ya kai wannan gaba din to yana ya shiga cikin katigorin ɗan adam ne ai kaman gina gida ne duk mutumin da ya gina gidansa sai rufin ya sa kofa daga ranar ba a ce fili sai a ce me gida ba a yi fulo ba ba a ja wuta ba ba a yi plasta ba ba a yi silin ba amma duk da haka sunansa gida kammala ne ba a yi ba amma sunansa gida ne so ko da ɗanka bai zama cikakken mutum ba ya riga zama dai ɗan adam a yanzu don haka yana da wasu haƙoƙi da yake da kyau a kiyaye masa mafhum tayyib allahumma saqil bihi mawazinahuma allah